Shugaba Muhammad Bazum na jamhuriyar Nijar yana ci gaba da samun kalubale a wajen sojojin kasar inda suka tabbatar da juyin mulki a daren yau. Shugaba Muhammad Bazum din dai an yi masa juyin mulki ne bisa wasu zarge-zarge da gwamnatocin kasar suka yi da wasu hukumomin tsaro inda suka ce suna zargin shugaban shugaban kasar da kin mai da hankali akan fuskar tsaro da kuma wasu al'amura da aka dinga salwantar da rayukan 'yan kasa da kuma jami'an tsaro. sai dai shugaba muhammadu bazin din har kawo yanzu ba a ji ta bakinsa ba ko ta bakin sakataren yada sa ko kuma wani daban inda dai ake ganin cewa shugaba muhammadu bazin din a halin yanzu bai kamata a ce an yi masa juyin mulki ba a makon da ya gabata ne dai shugaba muhammadu bazin ya kaddamar da wasu sauye-sauye da kuma ayyuka da za a gudanar a jamhuriyar niger din shugaba muhammadu bazin wanda ya kasance gugaggen dan siyasa ne kuma ma'aikacin gwamnati wanda ya yi aiki da hukumomi daban-daban a duniya ana ganin cewa shugaban Muhammadu bazum din ya zo ne domin ya sa dora Nijar a tafarkin cigaba tare da kawo cigaba mai dorewa a fadin kasar inda tun bayan da aka zaɓi shugaba muhammadu bazin ɗin eh, shugaban al'ummar nijar ɗin suka ci gaba da darawa domin samun tagomashin kaɓakin arziki da ya zinga zuwa daga wajen shugaba muhammadu bazin ɗin sai dai da dama al'umma suna ganin cewa lallai jamhuriyar nijar kukan daɗi suke yi musamman ma 'yan najeriya da suka dinga amurari da martani ga 'yan jamhuriyar nijar ɗin bisa yadda aka gudanar da juyin mulkin ma inda 'yan najeriya suka dinga tofa albarkacin bakin su cewa lallai su ba su shugaba muhammadu bazin ɗin sannan kuma su kuma su ba su shugaba bola ahmad tinubu lallai al'ummar nijar suna ci gaba da tofa albarkacin bakin su tare da makwabtan ƙasar nijar ɗin shugaba muhammadu bazum dai wanda ya shafe lokuta da dama yana mulki a fadin ya shafe 'yan shekaru biyu zuwa uku yana mulki a fadin jamhuriyar niger din ya samu tsaiko ne daga jami'an soji a jiya 27 ga wata an waye gari inda aka tsinkayi cewa sojojin sun tare ko ina ba shiga ba fita zuwa fadar shugaban kasar inda suka tsare shugaban kasar da zuma lallai sai ya rattaba hannu na mika mulki ga sojin kasar shi dai har zuwa dare shugaban Muhammadu Bazoum din bai rataba hannu ba inda wasu kungiyoyi da dama a fadin duniya da Afirka suka nuna rashin jin daɗin su bisa yadda sojojin sojojin Niger din suka rattaba hannu suka suka tsiye shugaban Muhammadu Bazoum din akan lallai sai ya mika mulki gare su. sai dai wasu hukumomin tsaro da suke faɗin kasar Nijar ɗin su nuna rashin jin daɗin su da kuma rashin nuna goyon bayan su bisa juyin mulkin da ake shirin yi wa shugaban Muhammadu Bazoum din kafin ya tabbata. A daren jiya ne dai aka sunkayi wasu tsirarin sojoji na jamhuriyar Nijar ɗin suka ba da tabbacin cewa lallai za su lallai sun saka dokar ta ɓaci a jamhuriyar Nijar sannan kuma sun tabbatar da juyin mulki a fadin ƙasar. hakan bai yi wa makwabtan jamhuriyar Nijar din daɗi ba musamman ma 'yan Najeriya da Kamaru da kuma Ghana da kuma Mali da sauran ƙasashe hakan ne ma ta sa lallai al'umma da dama suke ganin cewa sojojin Nijar din sun yi abin da bai kamata ba don haka al'umma da dama suna ci gaba da sofa albarkacin bakin su an samu wannan sanarwa ne a kafafen sada zumunta tare da shafukan manya-manyan gidajen jaridu da gidajen rediyo da kuma gidajen talabijin cewa lallai juyin mulki ya tabbata a jamhuriyar Nijar. Juyin mulki ya tabbata a jamhuriyar Nijar inda aka yi wa shugaba Muhammadu Bazum juyin mulki sai dai 'yan kasar Nijar din sun fito sun gudanar da zanga-zanga a jiya inda kuma kafin daga bisani sojin kasar su sanya dokar ta ɓaci inda suka tabbatar da dokar ta ɓaci kafin daga bisani su sanar da cewa lallai jiyan mulkin ya tabbata a jamhuriyar Nijar din jamhuriyar Nijar dai tana ɗaya daga cikin kasashen Afirka wanda suke cike da tarihi kuma suke gudanar da Hausa yarurruka daban-daban na zabarmanci da kuma yaren Hausa da kuma sauran yarurruka da suke kasar inda shugaba Muhammadu Bazin din ya kudura aniyar daina amfani da yaren Furanci inda za a ci gaba da amfani da wani yare daban sai dai kafin ya kai ga wancan kadami nashi da kuma cimma nasara akan kudura kuduren nashi tuni sojoji suka yi mai juyin mulki a fadan kasar al'umma da dama suna yi wa shugaban muhammadu bazum dan fatan alkari da fatan allah ya zaunar da jamhuriyar niger lafiya da kuma ta.